بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى يفعل يقولون بكراتين من لتافيا متن الأربعين النووية نغمي كاتيا زونيشو يغاغدا ديسيا تانيشو hadisu wani ba za yi tiya etu na shari'a labe kpata na waye rayayi a taklif bima yustata ya ji ya ji jiye so soko kpata waye na ji a yi ji yi na allahu akbar an abi hurairata عبد Bin بن صار رضي الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم daga ba abu huraira na suna sunnawaye abdurrahman ya gyan saharna radiyallahu anhu su kube bayuyu qalu gam سمعت رسول الله صلى الله عليه ya يقول mi wani tucin soko na kinkin da aminci afiya na ya kulufe gana ma na haituku anuhu. Anabiga ma na haitukum anhu enamiga kee kaye ga ele lugwana fajitani buhu ya fiya bai wuce bayani yi lugwa egwalo bayani Allah haka fajitani buhu bi mana uturukuhu ya yi wuce lugwa ibta'idu anhu ya fiya biyu wa ma amartukum bihi ena na gajin e foro ga e jina fa'tu minhu mastata'tum ebe gani betun uchi mastata'tum gorogodo ejiwe gorogodo kagbe ah, Allahu akbar fa'in فإنما أهلك الذين من قبلكم ji. allazina zai ji shiye zuwa min qablikum zai ji shiye zuwa ina ja halaka na zije kwabe allazina min qablikum yo ga ga al kitab yahud bin nasara ga da wannan ina e ja halaka na kasratu masailihim e ga daina fejiya na bawa shi na e ga na ji amfani to na ji amfani ana wọn gangan ló bá annabawa shi igan e din yirin gishi kendo na yahudu shi ne annabi musa gangan arina jahara ya waga ile soko e la soko wi bangba inji gan yi wa kawai ya dole ga din yirin gi nan واختلافهم على أنبيائهم بيتشن لباجي لبين النباواجي waqtilafu bi ma'ana mukhalafatuhum ala anbiya'ihim annabawa za ga yaji kaza ja sai na bana yaji kaza ja sai na bana to so ko na ga yi bayan alaka zijo yahudu be nasara shi so ku sai be kiyaci ne hadisin al-bukhari be muslimi ne e ba ga kokoro gyo ki hadisi ne lawiyo shari'a musulunci wutu ta ti saukiyo endoro na soko ga yi jinan ya jiya zawangi ka yi sallah a yi zayayya azumi ya yi fiya aja a yi lwa zaka a yi wa musulunci mai kai ga yi tiya be mi e mi gbon doro na da amfani na yi tiya gani gumi endoro na mashari'a ga yi jinjina kiwo ga maslaha dabo endoro na mu kai na ban na dabu egun dabo ko tetengi ko be ciwon ujo yegun uchiku yo ko yegun tetengi ujo masla yo tetengi ko uchiku endoro na ga yijina amfani sodabu sai dai otiya endoro no kai na sharri sodabu Allahu akbar sai alhadithul ashiru ya guwaci hadisi guwaci nawa ba za ya ciki bo wa gaiwa duwago wa gya alalli ga hadisin عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا آية نصرة المؤمنون بودم آية ويجيشي وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم آية نصرة البقرة وهنا آية ويجي بيجي ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم daga أبو هريرة سوچو بي بويويو

amma ibn lasiri ga gwako a tayyibu ga biya diso ene halali. halalli gwako alhabisu ma ga biya diso ene kwanaki haramu so kwetu yo nali ke aibu pata lugwana ke kungwa pata lugwana la yaqbalu illa tayyiban so chi me gwa we gwe ndo gwa ujibwa etunguru wee egan hoje ato egan hoje be tun hoje be aziki oyi na oga ya sokona na oga jibo sokona wọn fẹ gbogbo ila illa tayyiban sai na ga yi wangi na aziki na oga ya soko a ci gogo wana yi wangi na oga sadaka kwawa zakana wa yi halalli illa tayyiban allahu akbar e tunguru na walu a ci gona wuyi e tunguru na ku keri ya lugwana ke ti yele ji jimwa le watin san pata shirku ji ene je ni tuna wa ke aga bi wuni kaja wa felo tunguru agwa ngai mane la yaqbalu illa tayyiban endoro ne da aibu na sokwe gogwa uji ba endoro ne nyi tuna su ga fotun obezo fo etun obezo e kanga dikiyan agotoyo su agomi tungurwa wutsa ke na jami na luba kan gawa gilewo su ko a shiga ya yi ya yi wangiji dilo wa inna Allah amara al-mu'minin so ci maji mu'mini ji foro bi ma amara bi il mursalin be na wajin tuci ji foro na فقال تعالى توشن لا تناغم يا أيها الرسل يا يا جماعة تشجي رسل ويجمو يا رسول رسول إذيني رسل تشجي كلوا من الطيبات إفاقي أذكي هللجي واعملوا صالحا يميلو mai وقال تعالى wa ƙala تناغم يا أيها الذين آمنوا يا نجا إيمان جنا كلوا من طيبات ما رزقناكم إفيجي من طيبات إنجي للجي ما رزقناكم نجي أزكي أزكيو ne هنا ga e tunguru na ji so wa wabe tuci uji nan wa wabe to ito na ji mutum tuci jifina sun mazakarar rajul kan nabi muhammadu ya labari ya zabagin doco yutilu safar ya e zabagin wuce dasan lokwasarauyin eti ibada eti tun alkhairi jo amma shi sifa ya wuce wuce ne sifu yi ash'asa na e zuwi wani tiwa piwara na jadu ras ita e piwara nole kai zai ta tiwa waliya piwara ku wai shi ta shi ma ne za yi ba da a muji damuwa be tsafta yana karfa ce ya muda ji shagala da giyan addu'a ba mine sifa zabagin nan muke yi agbara zai fuska wa jin rumba nan rumba ya jikana ebe izadalokpa allah akuwa oku ash'asa ash'asa ita piwara jadu rasu gane wani agbarati mugabbirul waj fuska kurumba ko ganyen na kafaci fata launin ashe gba ya bai zanda lokpa bandora kurumba agbara mango ce ka bai karun bayan lena ga yi gina fuska ko kai za da na lokpa ngole run ba fuska ga wa kan le wona nga ta filibo yamuddu yadayhi ila sama idha e na waju tagwa gubabu lo sama ya mudu yamuddu yadayhi bi ma'ana yarfau yadayhi wọ́n ju tágbà kó bàbú lọ sánmà nàgà mà ìwúwà kó sọ kó bàbú dán sánmà bú dán. nfẹ́ ti ya rab ya watoci mi ya ya watoci wọ́n ma tààmúhu aram bí màá náà wọ́n dọ́kù bí àdúrà bẹ́ẹ̀ sáráwí. amma kí ó sì rí zàn náà àti gbọ́ àdúrà wọn yóò. wa mat'amuhu haram en gichu haramu wa mashrabuhu haram en fichu haramu en fion wa malbasuhu haram en fachu haramu tufu ana wa fanaya haramu wa ghuziya bil haram amma ko bawun na tun alizakan bai beki ha bi aziki haramu aziki haramu wa guziya a tsofa bil haram da yin gici harami tun ali zakan bai annabi sallallahu alaihi wasallam ga fa anna yustajabu la kya tata ci gwadu wuno ga zan nabi za gwadu wuna jama'i kya hadisi ne lawiyo wa gufiya bil harami ga manu ikiyo na sha'a mundu sigar fi tagazzi bil hara wanda na tuwali zaka mai bai in gi ta haramu ki hadisin ne lawi yau jama'a hadisin ne ugwa ga gugwayen addu'a mini sharati ubo atiya bai kiyo bai haramu gi atiya bai tufuwa haramu atiya bai fi haramu na mai wugwaye muhimmancin ya giwo na waya halalli gito hali zakan baina e kwaziki nyewe e halal e ba da ba la halalli kwa giwo shi e bana aziki halal ude tasiri na kan kwace giwo aziki haram ude tasiri na kan na kan giwo to ba ku kwagiyo wallahi tallahi ude tasiri wale gina dai lauru rufa na ya wale kin doyin na da rayuwa ijo na ya bune na akpa ne di tasiri su koya kalal idi gi idi ya zabe ciji gi ai lafiya bai arziki a ramu da wasu bai na sai na zawon giyo sai ni ya zayi na nan wace ga ramu ga zawon giyo ni ya zawon wa mu sadde ne su su gamu da kiwa da taya su ko amma gimo ne aina ta saba ba waje waje kawai halalle ko ba wa wufe wa inda mini da na nabi muhammadu ga abin shan baki ya ma wani sallallahu alaihi wasallam ai ife fitina wallahi ife fitina alhadisu hadi asha hadisi ya gobe ni ci wuya ba zaye ti da yin wa mini bai gina da shi wa ne fiya bai gina. bai shubu yake shubu ina ogan ogan aramu bu tiya halalle bu ma tiya idi fahimta ko shubu a gano to a zikirin na alamar irin na jifada tiya biyu a abi muhammad alhassan bin ali bin abi talib سيبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح daga ba محمد muhammadu al'asayegin ali aliyu to shi yi abu talib abu talib na yin dagi nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam sifti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu muhammadin na wayi egi bagi nye egi nzage anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga iziyo na na fatima fatimatu zahrau fatima zanabanci nga maziyo nga ma al'asanyo egi nun su ga da wani yagi yin soko warai hanatihi umake yi raihana allahu akbar ke kwabe raihana ya rai tulare na dekana turare na dekiya dekana ngai kwabe raihana ya to kila ce ji alhassan ya gauyi raihana waga ya buna kan doro na nabi muhammadu gulle na wajen fayin ba tashbihu gajin kendo dai tulare na je kana wa gudie ta da na kan e ma wai e fa e mai lafa ko to a ta ga annabi ga al'asan le kan doro e mwe wai lafa kuma ke biya annabi bai ba kira biya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngale juye ga raihanatiya wa raihanatihi zai mafu wọ́pẹ̀ gẹ́ mọ̀ ìdájọ́ òṣìlẹ̀ bẹ̀gì àṣìkò ẹ̀gì ìdẹ̀bọ mi ní jẹ́ ọjọ́ ọdẹ́gùn rẹ̀ wọ́n gá pákẹ́ ìmọ̀ ní ndòtí yájẹ́ àmọ́ musamman na bai so da gi ba gin do gi kini na gola yin e gi radiyallahu ya to babu ki alhassan ga gan hafiftu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mi kufiti daga batuciyar soko sallallahu alaihi wasallam nga ya gamiya da ma ya ribuka man shiga wagbu wabe don mai bi wagan waga da ma ya ribuka kpata wage da bi ma nan uturuk agwate ma ya ribuka e na waye ji kelo ke shi bai ai ma ta shukku fi e na waye ji shakka ila ma la ya ribuka wadansu ma la ta shukka ma la ta shukku fi e waje kelo ke shi bai ma ni wuda wani indoro dina egbon ocin biyu yana agwape yin wucin da suna yi halalli zalla na na soke loke na halo mm, jijiyen na halalle yau kashe haramu yan gicin na na mai gina halalle yau kashe haramu e wannan na lo mai da na yawa halalle yau kashe haramu ke loke ji da lowe da na to biya ko be na to ciye goro wani anabi muhammadu ga yi na gowa musulmi kirki ne sun da sokona ta ya bai gina ta ya bai wani ta ya bai na waje shakka bai ya ziki ne ko mu'amala an doci cina ko ta ga yi na jeji farawa sarwai ko mita in na ge kugiya musulunci wa mita rawahu turmizi wa nasa'i wa turmizi tirmidhi hasanun sahi hadisun na al'imamu turmizi gobe ga bi an-nasa'i a turmizi maga hadisu hasanun sahihun majiji fasara ya at-tirmidhi ga ga hadisun na hasanun sahihu a ga kiwaye ba a ga ulama na ya ekwan na hadisin na bena darja ya hassan odio ekwan docho ke wani la darja ya sahihu wanda ni ga na ji a ga ci e ga imamu turmi zo wani idi e fahimta ake dai gabaci bi amma ya na tsa kafi bila baci biyu na ekwan docho mai darju ya hassan wani ciwo ga hadisa hassan daraja hukun ya sahiwa iji fahimta ko mini na suna hadisi yadda a ce yi ga sahihu na ni mini ubogawa ya wani laje ha hassan iji fahimta ko kiti to waya a ce yi ga hassan ya ya ji katun hmm? ya goro hadisi ji mustalau mini ya bani na to bai kuni hadiya ya cale ya ni ko الحديث sani عشر hadisi na tsayi baka tun agwagwani nan ilala fa'ida mu bai yi gaina wayan wuna musulmi di tuya na shubuwa da ba ku bane ko bai da na shubuwa shi fata na tsayi lalli na fili buco haramu fili buco amma gada lalli bai haramu ake dai na jefe woyi shubuwa shi na mustabi hati kin ba hadisi gwagale da na ko ga bai na mushtabiyat to umuru mushtabiyat na ga hadisin ne di hankali wajen gole kelo ke ne la lo zabu in na ge kashi uga alalle ka shara mu umuru mushtabiyat ga da wani na ga ciwo fe na goyina atiya biyu ebo be a na kibo haramu kin do da hadisi na igba gogana ji sharu doro dai ne gbon cin biya o dalili kararayen halalli ba wannan kararayen alhadisu sani ashir ya gobe gubeci wa ba zaye tiya mini bolo-bolo na musulunci wa bai zai nula gute na tuwana an abi hurairata radiyallahu an qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا daga ba abu huraira ke yi suna abu huraira abdurrahman bin sa'ad radiyallahu anhu so ci be bayuyu qala wugan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam ga min usni islamil mar'i mini bolo-bolo ya musulunci ya zawangiyo tarkuhu ma la ya'nihi wulagu te ma la nihi ina tuwana hadisin na da ya hasanu imamu turmi za ci ga gobe wa gairu wuto zando ci wuji mini manyan hadisi ya gobe ma haka za kin dodin lube da nan za ta man da ci labe ma Allahu akbar min manjiga min nauyi tabaibiya ko bayaniya mini sashi ko ga bayani tuyo bolo-bolo da ya musulunci za wangi agwafe na towano ta hadisu ne lawiyo musulmi koko kokari kan doro wani lagu sun yi na shari'a bebe yi na abe ne ji damuwa ijeli ubona sai na shari'a wa wina ki so kwayo ki annabi muhammadu yawo sallallahu alaihi wasallam wulu fe ne damuwa ko na ina waye de boye yana ganyi lokaci wa yadda gaza wangi ce wa madda zoma wadda ji lokaci wa ji shagala bai kiyo bai na la alkhairi bai a wai ijewa moto rayuwa ku to al'umma musulmi shi na mini yana mai la alkhairi ya za to aluma musulmi na yi da wa ilimi sana'a na gadi za wangi amfani na da wa ilimi na dini na gadi za wangi da amfani na wadda je je kwata misu amfani kitin na dibe a tita cin ga aluma je musulmi kan do dora jin yau shagala be gima bai ilimi na dini be ilimi ya zamani na gadi za wangi ji amfani na ilimi zamani man ga sana'a ji gama ya wukaka sinaji ka amma to ilimi zamani wato ilim sina bai dai adiya yi ha na ka nawa da business administration gbana da economics yi na wujiya kowace su gwaye wa china ji zawon amfani da jita wasu na an gida shishi yana ta da yin wuje ofis ne wa yi waje amma un business ko suna an gawa bai yagi bai wale gwakwaje na ta ikosi na na ji ta amfani da zawon giji ne wa zauna ji ji fahimta hadisin na ko igena musulunci wa bin yi ewu gwaga wani an gumi na shagala wa kandoro wai na ji wa amfani je lewa wato adini na a ji to ji amfani na a tabici shemishi ga zanen na yi na ya na su majiga wangiya sai aibu inji sifa musulmi kirkiya adisiyan gobe ci. wai hugwa ga musulmi ja debo ya ya doji udamini alama na hugwa ga imani ya gumina iji fahimta ko ngai bai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gayi hadisa abu amzo an abi hamza anas bin malikin radiyallahu anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم دقباء أبو حمزة hamza kuniya da wani biyo مالك رضي الله عنه na yi khadimi rasulillahi na sallallahu alaihi wasallam kuku ya biyo ya tuci soko e bona tunna nabi muhammadu gada madina wa nan feji kuku ya ho feji hidima ya ho har be na nabi muhammadu janjali ne sallallahu alaihi wasallam wani ga ya buwo nunu da ya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam nuna ga ummu sulaiman annabi albarka bayu ma je za albarka ko uba ilimi uba azuki uba zuriya shi ɓata ma wa fedu hidimar jiya za mu ci ko alkhairi ba ebe wani bici tuman nan عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال نزغن وقال النبي يوني قال النبي قال لا يؤمن أحدكم إيماني ذاندور من إيه إبوا شكما حتى يحب لأخيه su ga waya yayyu musulmi akhihi almuslimi ya kware e ibn isa je wa ya sa dini gayin ni be wani ma yuhibbu li nafsihi ina e wage waya tita cin wani alkhairi na wage waga waje na sai waga yayyu wa musulmi jiki ha wuje dan ne sifa madina cijo wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihi khasasa a ibe bukata ma ya gya maka ci na jikila ba nan ina ta alkhairi na adiya zalji a sadi ma hadisin ne al-buhari bai muslimi ki hadisin ne lawiyo alaka wangi wani daga musulmi jo bojin wangi wani daga musulmi jo wofe wa alkhairi ya yi wa musulmi jo wani damini ne ugwa gawai bai imani na wai ugwa imani wai musulunci mujadi ne kawai ya lawo waje ta taimako izele ya ji doji kin do wade ya ga yagi waje te ka trena a a ga alkhairi je na wake de ne ko ba ga da a ci de na awa awa o ji to waje zuma tiwo galugo yagi wada ya ji ufe mafi ma wa asiri soyu wa ko asiri soyu wa de ko watoya kwa fi ba je na gayi gwargwado yin karatun yin edufen na bu gwargwado ni gbana social barcodin bai ga cin bici na su fagan bai yi su ku ilimi bu wani da arziki bu wani da zuri bo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu